Mai sauraro Assalamu alaikum barkanmu da sake saduwa a cikin wani sabon shirinmu na dandalin fasahar fina-finai daga nan sashen Hausa na Radio France International tare da ni Hauwa Kabir. A shirinmu na yau ina tare ne da fitaccen jarumi Sani Ma'azu kuma babban jigo a masana'antar fim ta Najeriya. Ya kasance marubuci kuma furodusa sannan dan wasan Hausa da Turanci baki ɗaya. akwai korafe-korafen da ake faɗin cewa ya fi baiwa fim ɗin turanci mahimmanci fiye da na hausa duk da kasancewan ya rike shugabancin mufan a masana'antar ta kannywood to ko meye hujjansa kafin ya ce wani abu akan wannan korafi ga da ya takaitaccen tarihinsa a fagen wasan kwaikwayo da kuma ci gaban da ya kawo wa masana'antar a zamanin shugabancinsa to bismillah to alhamdulillah eh, ba zan ce ga ranar da muka fara wannan eh, aiki na shirya fina-finai ba eh, waɗanda dai suka sani sun san na fara aikin talabijin ne kuma na fara tun 1982 a lokacin da aka buɗe ptv kafin a buɗe ptv ma ina gabatar da shirye-shirye nta a wannan lokacin tun ina ɗalibi a harkar aikin talabijin ya sa a hankali tun ina aiki a wajen watsa labarai sai na fahimci ba watsa labarai nake so na dinga yi ba ina so na dinga kirkiro wani abu da babu shi shi kuma labarai abin da yake shi ake faɗa ba a yi wani abu sabo saboda haka hankali na ya karkata na koma kan shirye-shirye wannan shirye-shiryen su suka sa na mai da hankali wajen wato 1986 zuwa 87 zuwa ga drama na wannan zamanin da ake irin su behind the clouds da sauransu na turanci to na buɗe landscape media tun 1994 amma dai da in ka duba takardar rajista 95 za a ce to kaga tsakanin 1995 zuwa yanzu ina da wajen shekara 20 da eh, da nake wannan aiki to a wannan shekaru ɗin kusan a ido na sana'ar ka yi fim ka kai kasuwa da mu aka fara Ah, saboda haka yadda muka yi muka shigo kenan ah, a haka dai alhamdulillah har muka kai inda muka kai a yau to koya zancen rike shugabancinsa ya kasance tare da kalubalen da ke cikinsa sai ya ci eh na rike shugabanci na wato ah, inuwar masana'antar fim musamman ta arewa baki daya wadda ake kira mopan wato motion picture practitioners association of nigeria na yi sakatare a ƙarƙashin abdulkarim muhammad wanda shine shugaba na farko to na yi sakatare da tenuwa ɗinsa ta ƙare ni na zama shugaba na riƙe shugaba na wannan ƙungiya ni ne na biyu kuma na yi two times wato na shekara hudu kenan ina mulki don shekara biyu ne bayan wannan muka zo muka yi zaɓe na handin over ma wani shi ma aka yi zaɓe ya handin over ma wani a halin yanzu so babu shakka na rike shugabanci wanda ya mai da ni uba na masana'antar wato shirya fina-finai a nan arewacin najeriya baki daya a lokacin da nake shugaban wannan kungiya kalubale suna da yawa in ban manta ba a lokacin da na karbi shugabanci na wannan masana'anta waɗanda suke ma'aikata wato practitioners a masana'antar yawanci ba su fahimci cewa sana'a ce da ana yin ta ko'ina a duniya kuma lallai ya kamata a duk abin da za ka yi ka duba wannan foundation wato wani ginshiki aka kafa wa sana'ar a sauran kasashe na duniya kai ma in za ka yi naka ya yi daidai da wannan a lokacin da nake shugaba idan aka ce za a yi film festival kusan daga arewa ba ma wuce mutum biyu ko uku da muke iya zuwa film festival saboda haka a matsayina na shugaba a wannan lokacin sai na mai da hankali akan training wato horaswa na ce maka da in za a yi film festival ba ma wuce mu uku sai da ta kai zan je film festival in tadda abokanan aiki na hausawa daga kano ko kaduna ko sokoto ko katsina da sauransu wanda sun fi ashirin ko arba'in sun je da kansu ba tare da ni ne na gayyace su ko ni ne na gaya musu ba to ina alfahari da irin wayewa da yadda na buɗe sana'ar a zamanin da ni nake shugabanci ba da bayan wannan na ɗaya daga cikin shugabanni da na nuna a cikin ƙungiya cewa akwai demokradiyya in kana shugaba an baka lokaci ne takaitaccen lokaci duk abin da za ka yi idan lokacin ya yi ka sauka wani ya hau da daɗi ba daɗi kar wani ya ɗauka ƙungiya gadon gidansu ne kuma in ya hau ba zai sauka ba don a ƙungiyoyi daban-daban irin namu muna ganin irin wannan amma har yau a ƙungiyar mofan ana yin zaɓe ana sauka wani yana hawa ya gwada rawar shi in abin ya yi kyau in bai yi ba dai mutane na gani so waɗannan suna daga cikin abubuwan da na gabatar a cikin film industry a zamani wani ci gaba sani ma'azi ya samar ko ya samu a zamanin mulkinsa to alhamdulillah akwai akwai yaƙi da gwamnati ba ƙaramin aiki ba ne kuma a zamanin da na zo na zama shugaba a daidai wannan zamanin abubakar rabo a matsayin wato wanda ya takurawa masana'antar fim a wannan zamanin shi ma ya zama shugaban kungiyar tace fina-finai a kano to kusan ni da shi a matsayina na shugaba mun ta kaurawa mun yi karo da shi ya fi a kirga har mun shiga kotu kotun ma ba wai da da kungiya ba mun kai gwamnatin kano kotu mun yi akwai abubuwa da yawa da a wannan lokacin da ba dan na jajirce ba da kusan an ɗauko hanyar da za a dakufar da masana'antar gaba ɗaya ta tsaya cak to na alfahari da cewa na gaya mishi duk wani abu da kake gani duk wasu matakai ko na gwamnati ko na me da kake ganin za ka yi amfani da su ka hana ruwa gudu a wannan masana'anta insha Allah wata rana kana nan baka nan zaka ga ana harkar kuma yanzu abin da yake faruwa kenan na biyun su a wannan zamanin akwai wato bukatu na kuɗi da suka takura mutane suka hana akwai ƙungiyoyi da gwamnati ta kafa don a tallafa ma 'yan fim na yi ƙoƙari na kawo irin wannan ƙungiyoyi wanda ta hada da bankin duniya world bank da sauransu sun zo sun yi wa mutane bayani akan irin ka'idojin da za ka iya cikawa domin ka samu tallafin da za a bayar ko kuma rancen da za a bayar wanda a halin yanzu akwai masu yin fim daban-daban da sun sami irin wannan tallafi kuma sun daɗa faɗaɗa saboda waɗansu har an kai su america wasu an kai su india domin su daɗa faɗaɗa wato horo da kuma sanin makamar aiki wanda duk yana daga cikin abubuwan da nake alfahari na kawo a zamani har ila yau ya ci gaba da bayyana irin nasarorin da ya samu a lokacin da ya yi shugabancin mofan ciki har da samar da haɗin kai to batun haɗin kai batu ne da uh, kusan a kowace masana'anta ba a rasawa shi uh, akan samu lokaci da zaka ga kan ya haɗu akan samu wasu dalilai da sukan kawo rashin haɗin kai shugabanci shine yake iya haɗe mutane ko kuma ya basu su watse ni dai a zamani na ba a taɓa samun lokacin da masana'anta ta samu kanta ya haɗu baki ɗaya kamar a zamani na ba saboda me ni a yadda na fuskanci aikin ban taɓa wa kaina kallon shugaba na jos ba ni shugaba ne na arewa baki ɗaya a wannan lokacin kuma duk a wanda zan yi nakan yi adalci ba za a taɓa kawo wani abu in ce a kai shi jos ba duk abin da aka kawo za mu tsaya ni da abokanan aiki na mu ga ina ya dace a inda ya dace ko ina ne shi yasa za ka ga irin horaswa da muka yi ba inda ba mu je ba wani lokaci muna sokoto wani lokaci muna bauchi wani lokaci muna nan jos wani lokaci yawancin lokaci muna kano wani lokaci a kaduna haka muka dinga rabawa muna jawo hankalin mutane kuma a wannan lokacin da mutane ba su ma fahimci muhimmancin kungiya ba a yanzu ka duba yawancin abin da yake kawo rashin haɗin kai neman shugabanci yana ɗaya daga cikin abin da yake damun mutane kowa ma shugaba ne Ƙungiya in ka zo in baka sami yadda kake so ba sai ka ce ka buɗe taka ko ka abin nan sannan a cikin harkar sana'ar ɗaya daga cikin adalcin da na yi ƙoƙari na nuna a lokacin ina shugaba wanda yasa aka samu haɗin kai shine babu wani producer da zai yi gaba da wani producer saboda harka ce kamar ta kasuwanci duk wanda ya shiga kasuwa ba za ka iya rufe kofar kasuwancin wani ba allah ke buɗa kowa so a harka fim acto ba abokin gaban acto ba ne kai acto in kana da challenge na yaya za a yi ka gane ko kana ci gaba ko abin nan to aikinka na baya shi yake determining yadda jama'a suke kallon ka ko yadda kasuwa take kallon ka in kai darakta ne aikinka na baya shi yake determining yadda kasuwa take kallon ka in kai producer ne in kai editor ne in kai cameraman ne in kai mai saboda haka ba zancen gaba tsakanin abokin aikinka Dan kai ba za ka iya shiga gaban shi ba in yana gaban kamera in acto ne alal misali kai acto kana wani waje ba za ka iya hana shi ya yi abin da mutane za su so shi ba kuma ba za ka iya sa ya yi abin da mutane za su ki shi saboda haka ba wanda zai gaba muhimmancin kungiya shine idan producer yana da matsala da acto ya zo ya kawo wa ƙungiyarsu a complain cewa mu produsoshi muna da matsala an mun ce acto ga contract za a yi aiki lokaci kaza ba a samu kungiyar actoci da kungiyar producer su sami yadda za su dinga discussing wato inter-guild dialogue shine zai daɗa ƙarfafa masana'anta ba wai a dinga wani unnecessary bickering wannan yana ganin ni na wuce wannan wannan duk wannan a kasuwa ba ruwan kasuwa da wane ya wuce wannan kowa abokin aiki ne kuma haka ake a duniya to kaga wannan ah, ah, yanayi da na ɗauka na adalci shi yasa a zamani na ba a sami irin wannan rabuwar kai ba amma a wannan zamanin za ka ga shugaba yana ƙoƙarin ni garinmu a kai abin garinmu a yi komai mu 'yan garinmu da sauransu to dole a yi ta samun matsaloli allah ya kiyaye haka kuma ya ci gaba da jaddada zancen matakan da ya kamata a bi don zama cikakken jarumi ko kuma na shiga masana'antar kamar haka industry ba waje ne na shiga kai tsaye wato a yi wa abin karan tsaye ba kamar yadda kowace sana'a a duniya za ka ga sai an ɗan koye ta ko sai an fahimce ta duk abin da za ka yi a fim industry akwai matakai da ya kamata ka bi su kafin ka abin nan ba wajen da muke samun matsala a matsayinmu na masu harka fim kamar wajen aktoci kowace yarinya ko kowa da yake ganin yana da fuska mai kyau sai ya kokarin ya shigo fim industry to kuma da zarar ya karba a wajen mutane in yi wani abu sai a zagi industry din baki ɗaya, me yasa shi kuma zai yi abin da za a zagi industry saboda lokacin da ya shigo babu wasu matakai da ya samu ko ta samu kafin ya zama uh, actor ya zama star har mutane su san shi amma akwai master classes da ya kamata kowa ya shigo ya san menene ka'idoji na in kai acto ne ga abin da ya kamata ka yi ga abin da bai kamata ka yi ba wato the do's and don'ts na shi industry din yawancin master classes din nan ya kamata a ce da mun fara in mun samu sabbin aktoci kowane kamfani yake da sabbin aktoci za mu encouraging nasu su zo wannan master classes ɗin in sun zo za su ga ƙwararru da suka daɗe suna yi za su zo su gaya musu ga codes of ethics ko codes of conduct na sana'ar acting a codes of conduct din nan za ka ji actor bai kamata yi kaza ba bai kamata yi kaza ba kuma actor ya kamata yi kaza ya kamata yi kaza to koyaya in an koyar da kai ka samu wannan horon lokacin da har za zaka samu kwarewa zaka samu kwarewa based on ka san ka'idoji na aiki ne ba wai ba abin to amma a halin yanzu a yawancin mutane in ka tambaye su ka san code of conduct na aikinka mutum mai ma sani ba kasu kuma muna da su a rubuce wanda a zamaninmu mun rubuta mun ajiye tare da constitution don ya gaidin mutane kamar kowane jarumi a masana'antar fim shi ma sani ma'azu ya ce bai san yawan fina-finan shi ba gaskiya ba zan iya kirga ba Eto. Eh eh, da yake an daɗe ana yi kuma wasu fina-finan in ka duba za ka haɗa da irin wanda muka yi wa gidajen talabijin a series da za mu yi na wani zango wato a ce season ɗaya za ka ga mun yi wajen guda saba'in ko fiye eh, ka zo kuma ka ɗauka da fina-finan da muka yi a yarurruka daban-daban in na ce na yi ɗari <laughs> wannan kawai zan tsaya akan na yi ɗari amma gaskiya sun wuce haka don tun da ina ƙoƙarin filmography ina na rubuta na ga abin kawai ba zai yiwu ba yanzu na ma bari yawanci ni sai na tafin intanet in ga wasu yadda aka kakamo abubuwan da ne daban-daban daban a wurare daban-daban zo yanzu haka ma akwai fina-finai sun kai biyar waɗanda za su fito a wannan shekara kuma duk na cikin su a kun san dan hausa ba za ya yi kama da bagwarewa haka wa ya ce muku wai sata gidan barawa baran cecewa haka me yasa wai jama'a ba su fahimci ikon allawa haka kun san dan damusa ba za ya jura kallon wa? haka a kun kujuru kun san gare ba za a rasa jawabi ba haka na san dai cewa matsoraci ba zai iya yaƙi wa haka kun san rariya dai ruwa ba ta iya ɗibawa. haka kamar yadda na faɗa tun farko cewan ana zargin sani ma'azu ya fi son yin fina-finan turanci fiye da na hausa bisa yanayin kuɗinsu ya fi yawa ko me gaskiyar lamarin eto in an faɗi haka ba a yi karya ba gaba ɗaya amma ba magana kuɗi ba ne magana ce ta wato inganci na shi harka fim din da kuma na kai matsayi a harkar da akwai abin da yawanci ba wai ina gudun fina-finan hausa ba ne a 'yan kwanakin nan na yi da yawa akwai waɗanda muka yi wani da harshen turanci wani da hausa akwai siris da muka yi balkisu kwanan nan wanda bai ma fito ba duk wannan na hausa ne me yasa na yadda na yi su kafin komai nakan ce a kawo script wato a kawo labarin in tsaya in ga ya tsaru ya kai yanayin da ni zan so sunana ya hau kai to so da yawa mutum ya ce ina so ka yi abin da nake kokari na duba shi ne script ya kai na sa a ciki yawancin na hausan ba su kai wannan standard din ni kuma ina so na yi da kaina tunda ni ma producer ne to amma kasuwar tamu ta hausa kasuwa ce da in ka saka kuɗi mai yawa don ka fito da quality ita kasuwar ba za ta dawo maka da wannan kuɗin ba kuma ba za ka yi kawai saboda kana da interest na yaranka ko wani abu ba za ka yi ne a kasuwanci don ka ci riba wannan kasuwa ɗin ta hana ni na yi da hausa saboda kasuwar ba za ta iya dawo min da kuɗi na ba kuma yawancin masu kawo script su quality script ɗin bai kai wanda zan yi ba to in ka dubi da flip side shine na turanci kasuwar turanci kuma daɗa faɗaɗuwa take yi sannan saboda suna da sinimomi masu yawa yanzu duk a kudin nan an buɗe gidajen sinima kuma kowa ya san harkar fim a gidan sinima ake cin riba a nan ake faɗuwa box office kenan so su can sukan iya sake hannu su yi fim ɗin su sa kuɗi sosai su yi fim ɗin mai inganci yadda ya kamata in sun kawo script ɗinsu ina dubawa za ka ga kwaliti ɗin ya kai na so na identifying da shi so ba wai dan ana biya na kuɗi ba ne ai in kishi ne ni bahaushe ne ni musulmi ne an san ina hankali na ya karkata in kishi ne ni uba ne a nan arewa na rike shugabancin kungiya na shekaru na yi kaza na yi kaza ba yadda za a yi na so na waje fiye da na gida to amma lallai sai mun ɗaga ingancin namu shirye-shiryen ya kai yadda ah, in na shiga ba za a yi tur da ni ba kafin a dinga gani na ko yaushe a cikin namu din to ko zancensa na nuni da ya fi baiwa na turanci mahimmanci kenan eh to kusan abin da na faɗa kenan ga dalilai na yanzu na zayyana ga dalilin da yasa na hausan ba muhimmanci ba ne babu dole mu inganta kasuwar mu, dole mu inganta labaran mu, dole mu inganta ah, irin yadda muke tsatsara departments daban-daban ko a art ne ko a camera ne cinematography kenan camera da light ko a editing ne da sauransu dole sai mun inganta ni a matsayina na sani ma'azu in aka kawo fim mai inganci a koda yaushe me yasa na yadda na balki su ba da hausa ba hmm. ai saboda na duba daga script din na ga ingancin ya kai yadda zan yi me yasa na yi da isawai turanci ne amma na hausa ne script din aka duba na ga ingancin ya kai yadda zan so a ganna a ciki shi yasa na shiga me yasa na ki wasu saboda ingancin bai kai yadda zan so a ga fuskata a ciki ba so eh na ba wani fifiko ko wani abu kawai saboda inganci ne ba wai dan rashin kishi ba gaskiyar magana ita ce kai kai kake yin kanka kuma ba wulakantacce kamar mutumin da yake wulakanta kanshi da kanshi To ma da fatan kun ji daɗin kasancewa da mu a cikin wannan shiri na musamman tare da jarumi kuma babban jigo a masana'antar fim wato Sani Ma'azu daga garin Jos. A madadin Tasi'u Zakari da ya taimaka wa shirin ya zo muku, ni hawa Kabir da na shirya na kuma gabatar ke muku fatan alheri.